ya dace da kai wallahi ba wannan dana ba kai ya kamata ka je makarantar kolo idan ka dawo ka ga babu karebin da mo sai ka koma ka tafi masallaci ka wa ubanka ladan salamu alaikum ai uban nasa dai ba barawo bane da zai zo gidan ubansa sai ya tambaye a zo ko kar ya zo gidansa ne ko gidana gidanmu dai to da wa aka ciniki kina da gado na ne ina da rai ni fa ina barin gaya ma magana ta gaskiya wallahi raina na abace yake ni fa wallahi sai in kwabe mu da ku tsaya mana da Allah da wallahi ila a rai n'a ya baci yau ka ji to akwai yannan fa guda tara ne kuma da guda hudu na to saboda biyar din basu da daga kiwo ba na ne zai au a hawa da Allah ikon Allah to to ai bayani zaka yi mun da wuri sannu babana saboda sai na tsaya ka bani umarni sannan in tattaro in taho ko a'a ba haka bane ka san dai idan baba ya zo ya iske ka a gidan nan ransa ba zai masa daɗi ba kuma kai ma ba za ka ji daɗi ba gaskiya ne saboda kai ka kankame ka kanannaɗe komai a gaban baba ko saboda ni na baro makaranta na to shine kake jin haushi kana na rabu da shi sha sha sha mai sha sha sha wani wuri kai ai kai kolo ya dace da kai wallahi ba wannan ɗana ba kai ya kamata ka je makarantar kolo idan ka dawo ka ga babu karebin da mo sai ka koma ka tafi masallaci ka wa uban ka ladan salamu alaikum ai uban nasa dai ba barawo bane wa alaikum to daga ina yi ne waye ce ka zo haba mala. da zai zo gidan ubansa sai ya tambaye a zo ko kar ya zo gidansa ne ko gidana gidanmu dai to da wa kai ciniki kina da gado na ne ina da rai to in ka ji nama ai da mai shi malam ya za ka rika irin wannan magana sai ya tambaya saboda shi wannan mashiriricin na wajen kan ba shi bane sai ya tambaya ki kiyaye ni wallahi idan baki kiyaye ba ina magana kina min irin wannan abun kai am waye ce ka zo ai mun yi da kai in za ka zo ka aiko ko ka ga to yanzu ka rika kafi karfi na kenan to me yasa baka tuntube ni ba kawai dai na zo na kawo ziyara ne zan koma duk littafin da yake duniyan nan ba inda aka ce uba ya ɗansa babu gurin amma duk littafin duniyan nan inda ya shafi musulunci an ce ɗaya bi ubansa ka san wani gabatun ma a zo a yi a ɗaura auren nan in tare don kaga ka ce daman wannan shine ƙarshe shine na ce bari maka magana to ai kamar dai na gaya miki dama shi wannan alƙawarin na ɗauka ai ni ne da kaina na ɗauka ba ke kika sani ba so ina ganin kamar da na faɗa wannan shine eh, kamar last zuwan da zan yi akan gwaje-gwajen da nake yi kuma gwaje-gwajen nan na gaya miki ana samun result mai kyau so baki da wani problem next zuwa da zan yi din insha Allah magana ce ta in turo su iyayen nawa a zo a yi magana aure mm, kakki da ba wannan matsala insha Allah to dama makwacin mu ne mahaifinta ya rasu kuma kaga mahaifiyarta ita ma kanta ba ta da lafiya jiya kwana akai akanta suna asibiti sannan ma ita kanta yarinya ita ma ba lafiya abin daidai ya zame musu dai gaba daya abin tausayi shine ake ta harhaɗa 'yan kuɗi mai wanda Allah ya hore masa ibayar za a ƙara mata jini na ce to bari zan maka magana tunda kai mai taimako ne to wannan duk ba zai zama matsala ba ban dai fito da cash ba kuma bana jin suna da account inda zan iya musu transfer ko a'a karka damu wannan ai sai ka turo a nawa tunda dai ni na san su sai in je in kai musu assalamu alaikum عليكم السلام ila me ya kawo kana ila ka gane ko to abinda nake so da kai ka je waje ka jira ni dan yi so na fito duk maganar da so ka gaya musu ka gaya ila dan dakata ke da akan wannan kike yi min wulakanci me ya babu da akan sake wulakanci dakata babu inda za shi dama ka san kalla ne Allah kin gane ba shine wannan kanin baban kin gane oh. irin kanin baban ka ne eh, no eh, da irin tun lokacin baban mu yana kai da Allah da ta ila um ina kudin da nake banka na farko tukunna eh? wai me yasa kake min irin wannan magana ne eh ah ba haka kace ka bari mu je mu yi magana a waje mana mu je waje ka ji mana ina zuwa ba za a gama magana a gaban ta za a yi magana a gaban ta za a yi magana ila bari in gaya ma kai da Allah ki mana shuru ki ji ko ila me wankin nan ya ce wai me yasa ka zama irin wannan ne eh? na kai masa wanki ba da kai na zan je in karɓi wankin nan ba sai an dame ni eh. ha mu je mana ka gani ila ila sai an yi magana a gaban mariya mariya hmm. a gab ila dama da saboda shi kike mun wannan rashin mutunci da kike mu to me wanki ya ce ka je ka cika masa kuɗin da ka karɓi kayansa ni na haɗa ka da shi da ma ya zo yana ta yi min complain cewar ka karɓi kaya baka biya shi ba ka karɓa jiya ka karɓa shekaran jiya duk baka biya ba shine yau ma ka je ka ƙara su ko wani kuma ka zo ni ma ka biya ni bashin da nake binka dan haka zaka iya tafiya jika jika ga hanya ka zo ka tafi wai ina zuwa da Allah ke shi fa wannan kin san fa yana shaye-shaye ba sai hakuri ba eh ila ni ni ina zuwa wurin sa sai balangu amma yanzu na fuskanci abin da ake gaya min cewa yana shan kwaya din ya tabbata amma zaka same ni zaka san ni ka zo kai wa hauka zan kira ki a waya hadimi gashi na eh eh a babu komai hadimi yanzu ina zuwa ina zuwa madalla <laughs> masha Allah kalla me haɗin ka da alhaji me haɗin ka da alhaji yanzu tsaban ma sa ido ka shigo kai sai kawai ka kore min mijin da zan aura mijin da zaki aura eh to masha Allah to Allah ya taimake ni da ashe akan ila kike mun duk rashin mutuncin da ke mun to bari in gaya miki wani abu da baki sani ba ila annan yake zama yake zaman banza yake baya sana'a komai amma kin kama shi, shin kama kafar wala da ma an gaya miki magana ta gaskiya bashi na ne tsugugu a kansa mai wanki yake zuwa ya karɓi kayan mutane ya je ya sa ya je wa yan mata ƙarya ashe ke gunki ya zo don haka Allah ya baku zaman lafiya ke da ila eh Mariya a ce wa umma ina gaishe ta baba a gaya mata a ce ina gaishe ta ka ji tsaya ka ji to tsaya ka to yanzu nan ne zan zo in bi ka kenan sai abin da kake so za a yi kai ba ni da matsala mai yawa da kai in da ba 'yan wasu 'yan lokuta nan da suka dan wuce da naga kana 'yan rawa na san cewa duk gidan nan babu mutumin da yake a miƙe santal baya gani sai kai to don haka bani da matsala da kai ina maka fatan alheri wa alaikum assalam kai ni da kai ne Allah ba zan iya dauka ba nan ke kuma zo mana menene to me za a yi menene me faru kai sai ka ce ce kokowa ba ke ba na son irin wannan abu dabba dama in magana da 'ya'yana kawai sai ke zakalkale ke daga ina kike to inda za ta je dai abu zai wuce gidan yan uwa wai ba magana nake miki ba daga gidan anti sadiya to kika yi me ban gaya miki ki daina zuwa gidan nan ba sai in kin tambaye ni na yadda ha ba Allah ya za a raba zumuncin Allah uwa ɗaya uba ɗaya na raba o ba ki yarda da abin da na faɗa ba ko ki gaya min me kika yau baba ita ma tana nan zuwa to waye ta zo ni ban ce ta zo ba ta zo mana ta gaishe mu malam bana bukata ba ka so ta gaishe ka eh aljannan mace tana karkashin tafin kafar mijinta gaskiya ne gaskiya ne ba gaishe mu za ta zo te ba me faru eh ki bayani ma ranan nan ne kawai na ga wayanta a cikin jakarta yawwa an zo gurin me ya faru a ah, ba yar matsala ba uwar matsala shi ne mijinsu ya ga waya a cikin jakar mm, wayar a jakar ki yawwa kawai barayi barayi malam dan abin dan uwanka a wurinka sai ya zama sata malam ba wani Allah wallahi an kiya faɗa alherin alheri ne a saci kayan mutum ya gani kai mamaki su cewa ta yi to wannan fa ɗaya ne cikin abu dari da zai iya faruwa shi yasa nake miki kashe da tuntuni Shi ne ce ta taho? To a'a yanzu zan ce ya ƙare. Kai. Um, ke, bari in fara gaya muku naku matsayin. Nan gidana ne. Wannan uwarku ce auro ta ne. Ta haife ku. Allah ya ce aiwa iyaye biyayya. Uba ake jin magana sa uwa kuma tausasawa saboda ita tana da rauni. Ka gane? Amma ba a ce ku je ku sa ta a gaba sai abin da ta ce ba. ita kanta ba za ta iya shugabanta kanta ba bare ta shugabantar da ku to duk wanda bai yadda nan ni ubansa ba ne to ya san inda za shi nan gidana ne na mutu kwa zo ku ci gado amma yanzu nawa ne ke kuma na baki daga nan zuwa sallar isha idan kin zama ya kirki kin yadda duk wannan abin kin bashi ki zo ni da ke ki gayan ba na son aiki. idan gari ya waye baki gayan ba gobe da sabon allah ya kai mu sallar asuba da na shiga masallaci duk mutumin da na fara gani a sahun farko shine mijinki kowaye malam wa yake fara shiga masallaci bayan ladan ladan ne farkon shiga masallaci ya kiran sallah sannan jama'a su zo kana nufin ladan zaka aura mata to ladan dan wuta ne Ladan fa mala. Eh dan wuta ne? Ko kare ne? Mutum ne kuma ba dan wuta bane karshen ta ma sai wuce aljanna mutum yana dibi dibi kuturwa a taraka a kofa. Amma wallahi da ta auri ladan gara a kai mi gidan mari. Billahi eh. lazi da ka kai mi gidan mari da ta auri ladan. Kin ji abin da na faɗa? kun ji ku to ku yanke wa kanku hukunci daga nan zuwa dare lokacin sallar isha Na ladan fa malam dan. mun ji ba shi ya ja mana ba ji ba shi ya ja mana ba shi ya ja mana Na dan nan gidan matar ladan ta yanzu Salima duk yanda muke da ke ashe ba ki nuna min gidanku ba sai na gani da ido na kenan Ahmad yaushe zaka fahimce ni ne ko da yaushe Ahmad bana gajiya da gaya maka cewa haɗuwan mu a nan wajen yana da matsala shi yasa ma ban kwatanta maka ba amma yau sai da ka biyo ni to kamar yaya kenan ka kalla yanda ka zo fa kalli fa a yanda ka zo me kake tunanin zai faru idan dadi na ya zo ya ganka yanzu idan dadi ya zo ya ganka a ƙasa kuma ina tsaye da kai wani irin abu kake tunanin zai faru to amma koya ne dai ya zo ya ganna haka ina wuce ne wallahi salima ke kanki kin sani wallahi kina nufin yanzu idan ya zo ya ganni da matsala kenan ko me babba ma babba ma matsala ba karama ba saboda kai saba da ka'idojin da gindaya mun ya lissafa mun wa'anda ya kamata na dinga kulawa kuma kai baka ɗaya daga cikin su ta kowace fuska okay kenan ke duk wanda zai zo wajen ki sai a mota kenan zai zo ba ma mai kananan kuɗaɗe ba haka ka'idar gidanmu take kuma dadi na ya gaya min da kakkausar murya kan na dinga sauraron mutane irin ka sannan amat na gaya maka wannan magana ko yanzu ni a hakan duka da shaura kenan idan ka kalle ni kai ma ka san ai da rahowa. a'a gaskiya ne Salima kin kawo wani abu akwai dai wani abu babba ma yanzu abin da nake so da kai mm. ka kama hanyar ka ka tafi inda muka saba haduwa in ya so mu haɗu saboda dadi zai iya dawowa yanzu kusan lokacin dawowarsa ya yi gida gaskiya ni da Allah in tambaye ki yanzu idan ya zo ganna da ki wai ni zai fara kallo ko kuma a motar da na zo da ita zai fara tambaya mota mana kai da ma ai dole ya ganka amma ya kamata ya ga a motar da ka zo saboda rayuwar yarsa ka gane irin ginin da dadi ya mun mana ba za ka iya irinsa a yanzu ba gaskiya abin da nake so ki gane salima komai na rayuwa hankali ne, kin gane haka haka haka wai biki gano ni a tajirin mai kuɗi bane a nan gaba ni na dade da sanin wannan wallahi ko ke biki gane wannan bane ya za a yi na gane bayan a yanzu baka da kosisi kuma kai da kake maganar a hankali a hankali shi dadi ba ruwansa da wannan hankalin da kake magana a hankalin da kake magana kawai damuwansa ya gansa a zube saboda ai ma a'a ba damuwa na san me zan yi A'a, babu abin da yake gabana illa kuɗaɗe da nake so ka mallaka ko in ce dukiyoyi saboda dadi na last don ne ba sai bawa mutum irin ka aure na ba. Gaskiya ne. Amma abin da nake so da ke ai da haka. Rajuwa kaɗan kaɗan hankali hankali. Wata rana sai ki gama ƙarshe ma duk kun dawo ƙarƙashi na wallahi. na, na na la la la shiru Ahmad dadi na last don ne wani irin ƙarƙashin ka kuma cap ijan eh, ki ji Ahmad ɗin nan. to tab iso shi ma zai ma wahala ni na gaya miki mm. ni na gaya miki wallahi na gane ni mai kuɗi momi za ta ji fa a'a ka dinga yin magana a hankali saboda idan uzuri ya fito da ita za ta iya hango mu ta sama me zan ce mata duk abin da dadi yake so shi momi take so shawaran su iri ɗaya ne dan Allah ka rufa min asiri ka siji kawai kaga ka tafi je ka dan Allah ba kiji yarinyan nan fa kuma da gaske take fa yanzu kin san me ni babban abin da ya fi damun mutane kin san fa an sa mana ido dama a unguwan nan mu kuma muna ta tsiyi ga rashin mutunci mu mun samu alhaji mai kuɗi mama ni wallahi tallahi ne na rasa ma ya zan yi saboda bakin ciki na rasa kallon na rasa shi a'a kin ga ni yanzu babban abin da ya fi damuna ki shiga gidan safiya Mm. ki ce mata ta bada zubin adashi din da dama haɗawa ake da nawa ta bada zubi ki ce mai adashi ta ce lalle lalle a kai zubi ta bada zubi in kika karɓo to ka ƙara ganin ila a sakkwato to zaman me za mu yi ai tana bada zubin nan ya ishe mu kuɗin mota in muka je tasha in ma bai kai ba ai ana neman alfarma eh. sai mu nema ni fa dai ke tsanto na a ƙauyen garinmu don ban ga abin da zai zaunar da ni a ba kin san go jibi ne dauka kuma kin san na riga na dauki kuɗin mutane dole ne za a nemi kuɗi a hannuna to in ban biya ba kin san matan nan masifafiyar mace ce to ne ma mama me zan zauna in to fara oh, in tafi yanzu shi ilan mm. me yace miki da zai tafi to shi dai da suka kama hayaniyan nan ni dai ya ce zai turo kuma wannan kalla ya zo ya bata duk abin ashe shi ma dai kin gani duk ga to shi yanzu na ji an rabu da ilan to kalla to kalla da ya ce min wai ina ce masa ma ya tsaya ya je ya tafiyarsa kake ce da yake mun yi sakire shi kar fa a yi jifan gafiyar baidu ke biki kama waccan ba kuma wannan kin sake ta kallon ma da ya ce dai ya tafi yana zuwa kin ga yanzu ne mu tafi tukun in muka tafi komai ya nitsa hankali ya kwanta in Allah ya yarda ni shi kallon shi dai za a dawo a lallaba tunda in mu lallaba shi ba mariyawa kike da shi yanzu dai babu wanda zai zo ya ce yana son ki gara shi tunda an ga yana zuwa ba za a tare shi ba amma da zarar wani sabo ya zo kuma wallahi zuwa za a yi a soki a ce kin yi nan kin yi can kallon za mu lallaba to da ya za a in tafi baki daki yana tashi ne ragaya ta zauna ko a ƙauyen ma ba sai in aure a ba za ki aure a ƙauye ba gara mu zo mu ba kallon haƙuri a lallaba shi kinga kinga guntun gatarinka ya fi sarika bani kin ji ko kallon nan dai ba za mu rabu da shi ba shi za mu ba haƙuri yadda abin da zai yi mu ɗauke kanmu mu nuna mishi bai mu damu ba ni laifin ma wallahi ba sai yayi ba yanzu ya dai kawo sadakin a ɗaura auren ba matsala ba komai ba ne lefe ki ce ba zai yi ba ma a'a Ba mama shi ne fa dukiya auren fa. Ce ba za a yi ne. To zauna zaɓi. sannu ko ya na daga ciki ni matsala na da talakawan mutane kenan wallahi haka kawai malam na fito daga gidan mu zan tafi uzuri na kawai ka zo wani lafiya mana to menene Allah sarki sanne yar masu gida sanne dodon kodi amma abin da ya bani mamaki baiwar Allah ga shawara do Allah idan za a yi ƙarya a dinga kokari ana rage ta gobe da safe ban gane wallahi ta yawa ina za ki kai ta ki sawaye ni A'a. wannan nan Na fita. Na tafi da mota mota ta ta samu matsala. Da haka na batta za a yi min gyara. Gyaran taya kuma a nan nan ne kusa ba da nisa ba. wani dalilin ya sa na yi tunano akwai abin da na bari a gida dama sauri nake yi zan fita ban yi abin ba sai na gabar dan tattako a kafa akalla dai na dan motsa jikina shi yasa ni na dawo domin na zo na karasa uzurin dama ina da labari nan da can ana yawan zuwa gidana ana yin karerai a ce min an ga wasu sun zo suna zance a ce gidan su wani ne gidan su waye me zafi haka me yasa kuke irin haka dan Allah me yasa wallahi dama ba wani abu bane samarin nan ne gaba ɗaya ba sa fahimtar mu in suka gama a gidan talakawa raina mu suke ba sa sauraron mu shi yasa muke dan zuwa manyan gidaje tukun da abin ki Allah yanda kike nan ai ba laifi Allah ya riga ya abin da ya nan me sai kin wani daga kanki hankali sai kin yi ƙarya ba a da buƙatar ke sai an ji wani daga gidan talaka yake ko daga gidan sama su kuɗi ko gidan sarauta ko wani abu inda kike nan haka haka ya kamata a tafi da ke bai dace ba irin wannan do Allah ki san sunana sunana alhaji kamalu dan garin nan saboda haka irin wannan sabgan na riga ya nasanta don haka na san matsalar insha Allah kuma za a nema miki mafita amma dai a rika sassautawa ba daɗi na san mazaje ire-irenki saboda haka ba ni lambar waiki ba damuwa zan samu miki irin daidai da ke ba dai bukatar dai a dan samu wanda za a lallaba ba dai ki shiga daga ciki ki dai auren ki ke ma ki huta dan auren nan dai na zamani dai ya sunan nake salima salima 080 mhm. to ba laifi to kige da gida Na gode. Sai kin ji ni ba Allah ya taimaka. Sai kin ji ni. Allah sarki yarinya. Biki san Alhaji Kamalu dan garin nan ba. Ina malla. <laughs>